المرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد الرسالة النحوية للمدارس الابتدائية الجزء الأول والثاني والثالث علي فضيلة الشيخ أبو بكر تيام رحمه الله تعالى نواسب المضارع أبو da suke yin nasaba وفعل مضارع ونواسب المضارع ashara. abubuwan da suke yin nasaba wa fi'ili mudari guda goma ne sai dai wahiyar kismani sun kasu kashe biyu kismun min hayan sibu bi nafsi akwai bangare daga ciki wanda da kansa yake yin nasaba wahiyar arba'atu ahrufin harufa ne guda hudu an lan idan kai zai kawo mana misalansu wa kismun sai kuma da ɓangaren da yansibu shi kuma yana yin ba ne bi wasifati an wato ta hanyar an mudumaratan wanda aka ɓoye ta wahiyar sittatu a harufin su kuma harufa ne guda shida amma kuma akwai an a ɓoye akwai lamu kai akwai lamul juhud lamul juhud ku dubi ƙasa idahad lamul juhud aljuhud huwa nafyu shine a kore abu wa tabtu hadhihi lam sai dai tsarin wannan lam an yasbaqaha aw an yasbiqaha kana al-manfiya aw yakun shine a samu kana wanda aka kore ta ko yakun wanda aka kore ya gabaci lam din ai an yasbiqaha ma kana aw lam yakun shine a samu ma kana aw lam yakun saboda haka lamu kai lamul juhud hatta aljawabu bil fa'i aljawabu bil wawi aw amma ga misalai nan alamfila yasurruni an tajetahida an tajetahida kun ga fata hanko? wannan shi ake kiransa nasba sai na biyu lan yanjahal katlanu ba za ka ce lan yanjahu ba sai na uku sa'ajahidu idan tanjaha yace sa'attahidu zan yi iyaka kokari yace idan tanjaha don haka zaka ci nasara in ka dage zaka ci nasara idan tanjaha maimakon idan tanjahu na hudu ittahid kai ittahid kai na takaddama kai kokari domin mu ci gaba maimakon kai na takaddamu ina fata an gane to waɗannan guda hudu in kun lura za ku ga babu an a ɓoye to amma na biyar ta'addaba ko biyu ku yi ladabi letuhuma da ne ba latuhuma da ba letuhuma da domin a gode muku an gane wannan shi ake kiran salamu kai Le kai tuhuma da an tuhuma da to amma an ɗin ba fitowa an gyara wasalin ko? Le tuhuma da na biyar ba la tuhuma da ba sai na shida ma kana abuka li yahari maka wannan shine ake kiran salamul juhud ma kana abuka bai dace babanka li yahari maka ya hana ka ba Eh, mai yi wani laifi a ce laifin bai takara ya karya ba bai kamata baban ka yi maka haka ba in kun duba za ku ga lamul juhud bambancinsa da lamu kai da lamu talil saboda abin nan din korewa yana zuwa daga farko ma kana mun gane ko lam yakun misali isbiru na bakwai ku yi haƙuri hatta fuzu har ku samu rabo ina na ba din hasbun nun eh manta hatta sai na takwas uduni ki matso fatasma'i domin ki ji abin da zan faɗa ina na ba? eh nun mahzufa nun mahzufa saboda me af'alul khamsa ya'ul mukhataba na tara sahibni ka abokance ni wa ofisina ilaika ni kuma zan kyautata gare ka wa kun ga wa ne kawai amma wa an sai dai sun ce an ɗin nan ba a bayyana shi in ka bayyana shi kuskure ne ana hawance sai dai kawai ka yi nasaba wa fili mudari'in wa ofsina ilaik na goma lazimil muraja'a ka lazimci maimaita karatu akai-akai ribijin au ta hafaza wato har ka haddace audin nan shine an ta har ka haddace saboda mutum yana yau da gobe yau da gobe to zai haddace shi to idan kun duba za ku ga wannan shi yana bukatan karatu ne a maimaita shi a kiyaye saboda me saboda waɗansu abubuwa ne suna iya bayyana wani waje tunda kaga audin na yana daga cikin huruful asa eh, ko kaza ko kaza ko wa ma na daga ciki amma sai gashi anan kuma an ce mana yayi nasaba irabu badil amthila ga lirabi na waɗansu misalai alkalimat alirab yasurru فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم وعلامة رفعه دمته ظاهرة في آخره شنو يسر يسر نينفا haka ne ko kun san shi yana ware mana kowanne in ba ka da hankali ba sai ka koma misalin ne zaka fahimci abin da A annunu nunul Lukaya, la mahalla laha min al-i'rab al-ya'u damirun muttasilun mabniun ala sukuni fi mahalli nasmi maf'ulun bihi an harfu nasbin yansibu al-mudari'a filin fi'lun mudari mansubun bi an haka ya kamata don zai fi mana fitowa fili wa alamatu nasbihi fatatun zahiratun fi akhiri mun gama da wannan ta'addaba fi'l amrin mabniun ala hasbin nuni litisalihi bi alif al-ithnayn wal alif damir muttasil mabniun ala sukuti fi mahalli raf'i fa'il alif al-ithnayn اللام kai كي تنصب bi بواسطة an mudmarata tuhuma da. فعل مضارع منصوب بلام كي يوا بلا بلام كي يا وعلامة نصبه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة ما حرف نفي كان فعل ماد يرفع الاسم وينصب الخبر أبو اسم كان مرفوع بالواو لأنه من الأسماء الخمسة وهو مضاف الكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر مضاف إليه اللام لام الجهود تنصب المدارعة بواسطة عن مدمرة يا هريما فعل مضارع منصوب بأن مدمرة بعد لام الجهود الكاف وهو آه، لام الجهود بقى أكني ضمير متصل مبني على الفتح في محل نصب مقول به شنو مقول به اصبروا حتى تفوزوا اصبر في الامر مبني على حذف النون لاتصاله بواو جماعه جماعه الذكور الواو ضمير متصل مبني على سكون في محل رفع فاعل واو الجماعه حتى arfu nasbin tansibul mudari'a biwasitati an mudmaratan tafuzu fi'l mudari mansubun bi an mudmaratan ba'da hatta wa alamatu nasbihi hasunnuni li'annahu min al-af'al al-khamsa shine wanda nayi tambaya udni udni fas ko fatasmai fatasmai أدني فعل أمر مبني على حس النون لاتصاله بياء المخاطبة الياء ضمير متصل مبني على سكون في محل رفع فاعل ياء المخاطبة الفاء فاء السببية تنصب المضارع بواسطة عن مضمرة تسمعي فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه حذف النون لأنه من الأبطال الخمسة menene abin nan nasa yawul mukataba eh tasma'ina ne to sai a share nunun din saboda nasuwa annan fahimci wannan sai jawazimul mudari abubuwan da suke yin jazma wa fi'ili mudari fal jawazimul lil mudari kismani abubuwan da suke wato jazma wa fi'ili mudari guda biyu ne kismun yajzimu fi'lan wahidan akwai wanda yake yin jazma wa fi'ili guda ɗaya wahiya sittatu ahrufin harufa ne guda shida akwai lam da lamma da alam da alamma da lamul amri wa du'a wala fin nahyi wa du'a saboda haka lam da lamma da alam da alamma da lamu da kuma mai da wani lamun din magin ko la eh, da la to a misalai ne za mu gane alamtila Lamyan ja mahmud mahmud bai tsallake ba bai ci ba Lamyan ja kun gaba a ce lamyan jaha ba saboda na baya ne lamyan jaha ko lanyan jaha, kuma ba a ce lamyan jahu ba asalin wasalin fili dari rufawa dinsa wannan ɗauri yake yi amma ma fi'ili guda ɗaya nan gaba za mu samu wanda yake wa fi'ili guda biyu sai na biyu lamma ya aliyu aliyu bai fita ba lamma ya sai dai nan ya kawo lamba ta farko lamma fa'ida lamma ɗin nan da kuke gani iza da kalat alal mudare fahiyar harfu nafin wa jazmin wa kalbin tana shiga mudari wa iza da kalat alal madi kuma takan shiga filu madi don kar mutum ya rikice fahiya hainiya idan ta shiga filu mazi hainiya ce fi mahalli nasbin al zarfiyya tana gwada kaman zar muta'allika bi jawabiha wanda take rataye da jawabinta mislu lammata hatta najahata lammata hatta lokacin da kai kokari najahata sai ka kaga lokaci yana gwada lokaci ko yayin fatakuna bi ma'ana illa kuma takan zo da ma'anan illa kama fi ita ala kamar yadda ya zo cikin ƙur'ani in kullu nafsin lamma alaiha hafi haka ne ko da ya kira an kuma in kullu nafsin lama alaiha hafi in kullu nafsin lamma alaiha hafi ne ya zama lama wato in kullu nafsin illa alaiha hafi babu wata rai face kun ga ya koma istisna'i kenan na'am na uku alam yadkhul umaru shin umar bai shiga ba su'alu istifhamin kenan na hudu alamma yajlis muhammad shin muhammad ba zai zauna ba alam ma abin nan yajlis muhammad shin muhammad ba zai zauna ba sai lamul amri wa du'a Liyakara ya ƙara a hadukun lalle ɗayanku ya karanta eh, ina fata an gani idan kuma na sama ne za ka masa umarni shi ne sai ya ce kamar roƙo addu'a sai na la la ya kuma ahadun kada wani ya kuskura ya tashi idan na ƙasa ne in na sama ne la ya kuma ahadun kawai kowa ya tashi ina fata an gani shine bambanci wajen fassara akwai bambanci shi ne inda za a gani, an na hayu hannu ne kai zai addu'a kuma kamar roƙo ne eh. irab badil amfila alkalimat al'irab ya ce lam harfu na nafiyin wa jasmin wa kalbin ta jizimu Al-Mudariya, ta jizamu ya sa'anu ta jizimu shi ne shi ne a sa'a ينجح فعل مضارع مجزوم بلام وعلامة جزمه سكون آخره محمود فاعل مرفوع بدمة ظاهرة wannan ya gwada mana mai sauki duk inda ka zo lam sai ka ce akalla harfu nafiyin wa jazmin lam ko lamma ko alamma da kuma sauransu na'am to yana da kyau mu yi aljawazin da fi'ilaini inda an kiyaye waɗannan masu yin nasba ko kuma jazma mafi'ili guda ɗaya to ga masu yi ilai guda biyu kuma su kuma suna da yawa rututu suke waljawazim da fi'ilaini suna ashara wahiya waɗanda suke yin jazma ilai guda biyu su guda goma sha biyu ne su ne da n da ma da man da mahama da izma da ayyana da ayyu da mata da ainama da anna da haisu da kaifama idan suka zo tun da wafile guda biyu ne tofa ɗaya ko da ke gashi zai bayani ma wa hadhihi al duwatu waɗannan aduwatai da kuke gani in kun lura ya ce musu adwat saboda ko waɗanda yake kaman ba harafi bane ba harafi bane shi yasa ya kira su adwatai idan harafi ne kaman in harafi ne ma harafi ne man harafi ne sannan ma lamiri ne man ma lamiri ne ina fata an gane Ba ga mahama eh, eh? ka gani eh, man lamiri ne min shi harafi ne to kaga mahama zarfi ne izma zarfi ne ayyana zarfi ne ayyu shi wannan shi ko ina yake shiga yawo ka gani yakan zo harafi yakan zo ayyu mata aina ma anna haisu ma kaifa ma to fa hadhi ila waɗannan adwatai sinadarai tajzimu fi'ilaini suna daure wa fi'ilai guda biyu ala anna al-fi'l al-awwala bisa sharadin fi'li na farko fi'il sharti wa thani jawabuhu wa jazaa'u na farko sharadi ne na gaba jawabinsa ne ko kuma amsansa. shi yasa in ka tsaya a tsakiya to magana ba za ta cika ba sai ka karasa ina fata an gane amma in ka tsaya a guda ɗaya magana za ta cika to ba sai ka yi ba misali fa'anna tufakun tufakuna ne saboda ƙarshen aya amma an ce fa'anna tufaku tufaku an share an haɗe nunun din? za ka ga an ne an gane kuma fi'ili ne ya zuwa gaba mudari amma bai masa jazuma ba me yasa to in sun halu guda biyu shine jazban yake fitowa fili a takaita kenan misali in taqra aqra in ka karanta ni ma zan karanta ma taktub aktub duk abin ka rubuta ni ma zan rubuta man yakhruj akhruj ma'ahu duk wanda ya fita zan fita tare da shi mahama ta tahe tanja duk lokacin da kai kokari to zaka ci nasara Iza izma yasil aliyu yasil mahmud in har aliyu ya isa to to mahmudu ma zai isa in da aliyu ya isa to mahmudu ma zai isa shine izma ko yayin ayyana tura turaji'a darsakuma duk lokacin da kai muraja'an darasinku ta hafaza za ku haddace ayyu tariqin tasluk duk hanyar da ka bi asluk ni ma zai shiga mata taktubu naktub duk lokacin da ka rubuta mu ma za mu rubuta aina ma tazbiru to madu duk inda kai hakuri to za a gole muku hakuri a ko'ina saboda aina ma yana gwada aina wuri bigire anna tatlub taji duk inda ka nema za ka samu eh kaman gonjo ne a jos kenan duk inda ka nema za ka samu haithu ma tusafir tagnab duk inda ka yi tafiya to za ka samu ganima za ka samu riba ko na wayewa ko na abin nan shi ne haisun duk inda ka yi tafiya na sha biyu ka yi fama tab al'af'al duk yadda ka yi kun yanayi ne duk yadda ka yi nema zan yi to waɗannan guda goma sha biyu to filai guda biyu suke nema kuma ya kawo mana simple abin nan explanation eh, coordination ya kawo mana simple wanda yake idan mutum ya duba zai ga gasun nan kusa da kusa don ka gani filai guda biyu ba yi dogon jawabi ba aka rarraba su farai irabu ba da lamfila alkalimata lera ɗayan harfi shardin ya mu filai ne takara filin mudare majizumin bi'in wa alamatu jazmi ya sukunu filin shar akara filin mudare majizumin bi'in wa aidan wa alamatu jazmihi as-sukun jawabu shart kun ga shine jawabi saboda haka in ka samu fi'lu shart zaka samu jawabu shart ayyana ismu shartin kun ga shi ya bashi ismi ne yajzimu fi'layn mabniun ala al-fath fi mahalli nasbin ala az-zarfiyya saboda zarf ne turaji'a فعل مضارع مجزوم بأيانا وعلامة جزمه حسب النون لأنه من الأفعال الخمسة كحفظ فعل مضارع مجزوم بأيانا وعلامة جزمه حسب النون لأنه من أفعال الخمسة جواب الشرط متى اسم شرط يجزم فعلين taktubu fi'l mudari matdhum bi mata wa alamat jazmihi hasun nun li'annahu min af'alil kamsa wa huwa fi'l shart naktub fi'l mudari matdhum bi mata aidan wa alamat jazmihi as-sukun aha jawab shart wannan duk wannan da ya tayi yana gwada abinda ya faɗa mana farko shi za mu ci gaba da wani aina ma aina ismu shartin yajzimu fi'laini wa ma za'ida kun aina ma din za'ida ce eh maka ce za'ida la mahalla laha min al-i'rab wa فعل مضارع مجزوم بعين وعلامة جزمه السنون لأنه من أفعال الخمسة وهو فعل شرط تهمل فعل مضارع مجزوم بعينه وعلامة جزمه السنون لأنه من أفعال الخمسة وهو جواب الشر أو جزاؤه ايه to tamrin insha'i ga wanda za ku girkiro da kanku kuma adkhilu jaziman li fi'laini ala kulli wahidin min al-amthilati al-atiya ka shigar da abin dauriya bisa fi'lai guda biyu akan misalan da muka kawo makanal asfari wuraren da ba komai din nan ma shaklita tare da wasali cikakke taksal tandam tajir yarba in aka ce taksal za ka yi kasala tandam za ka yi nadama musamman ma yanzu musamman ku samari in kai kasala a yanzu to an ka girma za ka yi nadama yanzu ga malamai nan ga momi suna ta jin haushin mai yasa da ba su mai da hankali akan karatu sosai ba suka haddace abubuwa da yawa har suka yi sakaci yanzu cefane ya sa su a gaba da yaya ga waɗanda suka yi ritaya suna ce ai da ba su yi ritaya a darekta ba sun kai mana sakatare da sun yi kaza sun yi kaza yan kasuwa su ma za su ce da lokacin da suke cikin ƙarfinsu sun yi kaza sun yi kaza ko ba ka ba ne saboda haka yanzu ne ya kamata ka dagiyan ka kura ka yi gida to inda ba wai an rike maka kan ba ne kana ta tatsa ba kuma yanzu masu rike kai ba su da yawa wallahi ka ya wuri a rike maka kai da idan kowa rike maka ma fitina ce wanda aka sake maka kai din fa gudu za ka yi irin waɗannan ne suke gudu ka je kawai mutum aboci an neme shi yana inugu don gara ma yin za ka gudu ka gudu ka je duguri don za ka yi noman rake dinna nan kusa ne eh za ka yi noman rake an zan an jima kalan za ka yi shigowa amma inugu in an matsa maka daga can kuma sai kwatano mutum ya daɗa gaba na'am tajir yarba idan ya kasuwanci zai yi riba me za mu sa aina ma duk inda ya tajir yarba haka ne akwai ba inda ka je ba in ka je sai dai hasara sai amma dai a misali ya ta ya je tahida yan jaha su biyu idan sun yi kokari za su ci nasara za su yi fasin me za a ce mata ko eh, yaksulu yan damu sun yi kasala za su yi nadama yaksulu akwai alif damu akwai alif wannan ka'ida ce inda ake gane wawul jama'a kenan da harfi illa ina fata an gane to me za a ce eh, in yaksulu damu hmm. mata da sauransu ga sunan da yawa taksili tandami ehe sun kin yi kasala zaki na dama eh me kenan ehe to sai fi'il al'amr yanzu mun gama da fi'il madin da fi'il mubari da fi'il amri fi'ilul amur kalimatun tadullu ala talabil fi'ili fi'il amur kalma ce wanda take gwada neman aiki minal mukafabi bi gairi lamil amur babu lamul amur a ciki saboda haka fi'ilul amur shi yana da sauki ya sa ma kaga ya kawo mana shi kawai a takaice wa haqiqatuhu mudari'un haqiqanin sa fi'ili mudari'i ne majzumun majzumun wanda aka yi masa dauri wanda aka yi masa ɗauri huzifa minhu harful mudara'a wanda aka share harafin al-mudara'a aw al-mudari'a thumma ji'a bi hamzatin ha, sai aka zo da Alhamza. ko da ke Alhamza ne ko alif eh kun san wani lokaci yana da rikitarwa eh, Alhamza ne ko alif ai eh, amma normal yana rubuta alhamdulillah ne ai ba cika rubuta alhamdulillah ba ba a sa alaman alhamdulillah inda wajen rubutu ne haka yake rubutawa don ka gane cewa ziyada ne saboda inda aka mai shi alhamza to takalibi da hilali da abin nan shi ne bi hamzatin ha? in kana ha sakinan amma in bayan ta sakini ne shine lamba na farko kun gane lamba na farko kun san ya sa lamba waye nasa ba sa lamba ba abin da yake nufi a lamba na farko cikin misalan zau ga lamba na farko lam takara ikra lam taktub oktob lam tajlis ijlis to mafi yawa an je rubuta wannan alhamdulillah mala ya faɗa din ba ya fito ba to shi yasa wani lokaci za ga muke rikicewa yawa wajen da za a ce alif sai mu ce alhamza wajen alhamza sai ka ce alif saboda ire-iren waɗannan ina fata an fahimta abin da yake nufi da alhamza diki ne wajen ekara saboda ƙarshen ɗauri ne in ƙarshen ɗauri ne to abin da za a yi kenan a filan abin nan nasa saboda ya ce lamta taqra lamta taktub lamta tajlis wa in kana mutaharrikan idan kuma harafin karshe yana da wasali to fala yi bil hamza ba za a zo da hamza ba eh in kana waye wanne ne yake ma magana ne waye harfin mudara na farko ba eh, eh haka ne haka ne wanda za a canza harfin mudara yanzu misali lam taqum tune kashi na biyu lam taqum sai a ce qum in kullura za ku ga ya share abubuwa da yawa lam ta'allam ta'allam babu bukatan a kawo alhamza din kamar yadda malai ke faɗa lam ta tafaham sai a ce tafaham ba ham ba ham ne to kun ga nan da ya kamata a ce ya kawo tamrin ya ce mutum ya kawo misalai to waye zai kawo mana misalai na fi'il amr fi'il amur mujarrar. kun ga nan ma bai hadu da lamirai ba don ya hadu da lamirai zai zama wani irin wasali kamar yadda muka yi bayani a can bina ulamu a kawo mana mujarradan singil ɗinsa haka gayansa fili amri isa mai sauki ne da me ga kul mahan eh, da me ba zai kara eh, ko kuna so mu tashi ne haka taqsimul har shine darasinmu na gaba insha Allah ta'ala سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه،